kofan ki zina kenan ko kuma dan kina da kuɗi sai ka gansu da sugar da sugar boy ake kiransu sugar boys same ni aure kaza ga mota a siya musu mota a yi musu kaza a musu kaza duka zunubi kike tarawa wa kanki kada ki gan cewa wai dan namiji yayi ke ma za ki kabarin ki daban kabarin shi daban Abun yana caman rai kaga mata tana nan da yara wanda mata ke bi za ki ga saran ɗanta ne na farko yaran shekara ashirin shekara sha takwas ku je kuna bin su a waje wannan bai kamata ba wasu kuma abin da yasa suna yi haka saboda mazan su ba su iya kula da su fannin kuɗi nake nufi sai ka ga miji yana nan ba ruwan shi sai dai ya fita ya je ya ci abin da zai ci ya dawo gida bai ba mata ba dole idan wani ya ganta ya mata magana kuma ta ga tana da ra'ayin haka kuma ta ga kamar zai mata abinda da take so dole ta ba da kai ba wai ina ce haka din yaya ne. shawara kawai muke ba maza da mata ya kamata mu dinga zaunawa muna tattaunawa da mazajen mu abin da ya kamata da abin da bai kamata ba sai ka ga namiji je yana ta neman mata a waje ya dawo gida ya kasa gamsar da matan shi abin da yake jawo haka kenan sai ka ga ya je Eh, ta bin 'yan mata kanana matan shi tana gida a lokacin da matan shi za ta bukate shi ya riga ya gamar da karfin shi a can waje ya dawo gida to za ka ga laifin matanka don ta ga mai gadi ya mata kyau za ka ga laifin matanka don ta ce direba zo za ka ga laifin matanka ba in ta ga wani yaro a hanya ta ɗauke shi ta dinga ba shi kuɗi yana mata abin da zai gamsar da ita wannan abin hakkin aure ne ko ka ki ko ka so ya kamata mu gyara kuma dai ban da wannan idan aka ce fannin kuɗi ne a ce me yasa mata mata don allah mu kama sana'a